is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo da a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba. Barkamu da saduwa da ku a yau wato Laraba takwas ga watan Yuli da fatar an waye gari lafiya Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku da safiyar yau. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To Grace jiya talata ne wasu mutane dauke da bindiga suka shiga wani gida a arewa maso gabashin kasar Kenya suka shiga harbin kan mai uwa da har su kashe mutane goma sha hudu. Wani jami'in diplomasiya a Vienna ya ce tattaunawar da ake yi game da nukiliyar kasar Iran har yanzu ba a kawo karshe ba. ga bisa dukkan alamu zaɓi guda ne rage wa ƙasar girka wanda za ta yi amfani da shi domin inganta harkokin tattalin arzikin ƙasarta kafin taron da za a yi ranar lahadi mai zuwa idan allah ya kai mu to kanin labaran kenan yau dai za a yi mana ahuwa ba za mu iya kawo muku shirin demokuraɗiyya a yau ba su bili da waɗansu matsaloli da suka sha kanmu amma bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni da suka samu kafin nan kana kuma mu kai ga kafin nan mu kai ga waɗannan duka ga na talatu da cikakkun labarai masu aure tare da sallama jiya talata ne wasu mutane dauke da bindiga suka shiga wani gida a arewa maso gabashin kasar kenya suka shiga harbin kan mai uwa da wabi inda suka kashe mutane goma sha hudu ƙungiyar nan ta alshabab ta ce ita ce ta harbin a ƙauyen na soko mbuzi da ke bakin iyaka da ƙasar somaliya dan majalisar dattawan ƙasar kenya santa bilo adan kero ya shaidawa murya amurka cewa an kai wa gidaje biyu hari ne a wannan ƙauyen waɗanda mazauna gidajen yawancinsu ba 'yan somaliya da kenya ba ne yawancinsu ma'aikata ne da ke aikin gine-gine da tafiyar da wasu harkokin kasuwanci rahotanni sun bayyana cewa 'yan ƙungiyar ta al-shabab da ke zaune a cikin ƙasar ta kenya sun jima suna kai har-hare a wurare daban-daban a cikin ƙasar domin ramuwar gayya sakamakon rawar da suka ce ƙasar ta kenya ta taka wajen haɗa kai da sojojin somaliya domin yakar su a shekarar 2011 ɗaya daga cikin munanan hare-haren da kungiyar ta al ta kai a ƙasar ta kenya ya hada da wanda ta kai a jami'ar garissa wanda ya halaka kusan ɗalibai 150 a cikin watan afrilun wannan shekarar wani jami'in diplomasiya a vienna ya ce tattaunawar da ake yi game da nukiliyar ƙasar iran har yanzu ba a kawo ƙarshe ba domin an sake sa lokaci amma ana fata wannan karin ya zama shine na ƙarshe jakadar kasar da ba a ambaci sunansa ba ya shaida wa manema labarai jiya talata cewa akwai wahala a ci gaba da wannan tattaunawar ko dai a cin matsaya cikin awoyi 48 ko kuma a jingina wannan batu har abada bayan an kasa cima matsaya a 30 ga watan yuni a matsayin rana ta karshe na wannan tattaunawar tsakanin iran da manyan kasashen duniya na shidda yanzu haka dai an ɗage zaman har zuwa ranar juma'a mai zuwa idan rabbana ya kai mu sai dai tawagar da ke wakiltan kasar iran a wannan batu ta ce ba wani lokaci takamaimai da aka shata domin kammala wannan tattaunawar sai dai mai magana da yawon tawagar amurka a wannan zance maria haf ta ce batu na gaskiya shine amurka ta fi son ganin an samu yarjejeniya mai ma'ana kuma karɓaɓɓe amma ba na je kana yi ka ba shi dai wannan yarjejeniyar da ake kokarin cimwa tsakanin iran da kasashen birtaniya china faransa jamus rasha da amurka zai rage adadin makamashin uranium ne da ƙasar ta iran ke sarrafawa domin haka ba zai ba ta damar samar da makamin nukiliya ba wanda daga bisani za a ɗage takunkumin da aka kakaba wa ƙasar ta iran wanda yawa tattalin arzikinta lahani kuma daga bisani ma a cire mata shi gaba ɗaya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ga bisa dukkan alamu zaɓi guda ne ya rage wa ƙasar girka wanda za ta yi amfani da shi domin inganta harkokin tattalin arzikin ta kafin taron da za a gudanar na ƙasashen turai 28 wanda za a yi ranar wannan lahadi mai zuwa idan allah ya kai mu da yake bayani prime minister ƙasar italiya matteo renzi ya shaidawa manema labarai cewa zaɓi da ya rage ga ƙasar ta girka da ta yi abin da ya dace domin ganin ta farfaɗo da halin ta shiga shugabannin kasashen turai masu amfani da kuɗin euro a wani taron brussels jiya talata sun nuna takaicinsu da halin ko ohon da prime minister kasar na girka alexis tsipras ke nunawa game da wannan halin da ta shiga domin ganin harkokinta na kuɗi sun inganta maimako sai ya zamo a gashe ba mai a dafe ba romo shi ma a cikin kalamai na takaici shugaban kasar lithuania dela grabowskaite ya ce kasar na girka sun mai da wannan batun. nasu tamkar tafiyar kura sai an yi gaba a koma baya amma fadar white house cewa ta yi shugaba obama ya kira prime minister cyprus ta wayan tafi da gidanka kuma ya ce masa son kowa ne musamman masu bin kasar bashi su cewa kasar ta girka ta shawo kan wannan matsala nata ta yadda kowa zai gamsu da matsayin da aka cimawa kasar girka dai ta gaza biyan bashin dala biliyan 1.8 ne wanda ta karba daga hukumar lamuni ta duniya kwamitin tsaro na majalisar dattijai musamman sanatocin jam'iyyar republican na amurka sun bayyana takaicinsu akan yadda har yanzu ƙasar ta amurka ta kasa murkushe kungiyar nan ta isil sanatocin sun yi wa sakataren tsaro ash kata da babban hafsan hafsoshin janar martins damsey kalamai marasa daɗi a lokacin zaman kwamitin tsaro wanda aka yi a jiya talata shugaban kwamitin john mccain ya ce tsarin da shugaba obama ya ce an shimfiɗa domin yakar wannan ƙungiyar ya zame tamkar tatsuniya ya ce mun kasa samun nasara game da yakar wannan kungiya kuma duk abin da kake idan baka nasara to kana hasara kenan ya ce kungiyar isil guda nawa take domin bai aibata wuce tsawon kafa goma da taki uku ba ya ce muna iya murkushe ta kuma dole ne mu murkushe tan ya ce amma hakan ba zai samu ba sai mun bar saiɓi tare da kamfen da muke yi game da wannan lamari wanda ba zai haifa mana ɗa mai ido ba sai dai sakataren tsaron kata ya bai wa kwamitin tabbacin cewa amurka za ta murkushe wannan kungiya a iraq da syria ta hanyoyi daban-daban jiya talata ne shugaba obama ya karbi bakuncin shugaban jam'iyyar na kwaminisanci na kasar vietnam wannan dai shine yunkuri na baya-bayan nan da aka yi domin ɗinke barakar da ke tsakanin kasashen biyu shekaru da yawa da suka gabata ziyara ta janar sakatare nguyen pro trunks shine irinsa na farko da wani shugaba a ƙasar vietnam ya kawo amurka tun shekaru 40 da suka gabata bayan da aka kawo ƙarshen yakin na vietnam ƙasashen biyu dai sun daɗa inganta dangantakansu shekaru 20 da suka gabata ne da suke ta ƙoƙarin kusantar juna yayin da zaman ɗaɗɗar ke zafafa dab da kudancin ƙasar china maciya daga fadar white house ta ce shugaba obama na fatan ganin an samar da wani lokaci nan ba da jimawa ba domin tattaunawa yadda za a samar da wani batu mai muhimmanci tsakanin kasashen biyu haka kuma shugaban obama ya yi na'am da ganin an tattauna kan batun da ya shafi harkokin kasuwanci kare haƙƙin bil'adama da kuma batun tsaro labaran duniya kenan kuka saurara jiya da misalin karfe tara na safe aka kai harin bom a zaria jihar kaduna da ya sanadin mutuwar mutane da dama wakilin iliya kure ya samu zantawa da wani ganaujin kaɗan bayan harin ga kuma bayanin da ya masa akwai wasu kananan yawan da ake tantance wasu kananan hukumomi uku wanda ake ke lere ku da ikara eh. to a lokacin da ake tantancewan kamar yadda wani ya gani da ido wanda ke kusa da wurin ya ce ya ga wata mata eh. sanye da hijabi mai ruwan bula a bakin hijabi eh. to tana ta shigewa cikin mutane haka ta shiga cikin mutane shi shine sai yake gaya masu cewa yana zargin ita wannan matan fa bai yarda da ita ba har ta kai ga ne mun yi ne ga mun lafiya da ga da san ga wurin sai yana buɗe murya yana cewa duk wanda fa ba a yarda da shi ba fa a yi masa magana kana ji ko eh, ya ce yana yawa ya ce yana duk wanda ba a yarda da shi ba a duba shi da na tsaro su duba shi sai ta zata shigewa cikin layin ainihin inda mata suke to ba da mukan kace kuma ce wannan ban ya tashi yanzu dai ana kamar dai yadda su jami'an tsaro suka da mu shi commissioner yan sanda da ya zo lokacin da gwamna ya zo ɗazu eh. sun bayyana cewar ana tunanin cewa mutane 20 da biyu da dama sun samu rauni amma ya ce ya gani da idanun shi don a daɗa tabbatarwa amma mu da muka je wurin gani da idanu ni kan na ga wanda na gani ni wanda na gani ko ashirin dan za su kai kusan talatin wanda na gani da idanu na ko an fara ba gawan da dama amma kamar yadda jami'an tsaro suka ba shi eh, kwamishinan yan sanda bayani eh. cewar duka ga wakil ba su ashirin da wani abu ba sai waɗanda suka samu rauni duka su zai sha wani abu ba wanda a gabana an samu motoci a kan zai biyar na gawawwaki ne ake zuwa da su shika mutane da dama kuma sun samu rauni kwarai da gaske amma ya wuri yake yanzu eh wuri yanzu tun da mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmed faɗi ya zo da tawagarsa da kwamishinoni da sauransu to an zo dole ya yi ma yan bayani kuma ya ga inda abin ya faru ga nan da takardun mutane da jakunkuna da takalma da sauransu ya zo ya da yan jaridu bayani ya tafi abin shi hirar da wakilin iliya kure da wani ganau a harin da aka kai jiya a zaria jihar kaduna yayin da hukumomi a najeriya ke yunkurin shawo kan kungiyar boko haram a cikin makon nan kadai kungiyar ta yi amfani da mata bakwai wajen kai hare-haren kunar bakin wake to sashen hausa ya yi hira da wani mai sharhi kan lamura kwanan baya wanda ya yi fashin baki dangane da wannan salon ta'addancin mun sha gani kamar a Sierra Leone ko Liberia yadda ake amfani da yara wajen aikata wannan barna da yake ta damun mutane saboda kamar a Sierra Leone ni na ga yaro dan shekara biyar an dauke shi an ji an sa shi a cikin wannan abun akwai dan shekara bakwai akwai dan shekara goma abin da nake zato shine ana amfani da su watakila saboda rashin wayonsu ba za su iya daukan wani mataki na kare kansu da shiga cikin wannan ba kuma kwai wani hikima da suke yi ko kuma sihiri da suke wa yara ba wai kai tsaye kawai suke fita ba wallahi idan aka kama su sai a yi musu sihiri yadda da sun yi amfani da wannan abin shikenan kawai sai su ji ba abin da suke sha'awa sai kisan kai na shaida haka a Sierra Leone an yi amfani da wayannan yaran da na kirgo maka shekara bakwai takwas tara goma an ba su magani don mun kama wasu a lokacin da suka warke aka fitar da su daga cikin wani wancan yanayi na sihirin sai suka ce ai ana overdrugging din su ne ana ba su wasu kayayyaki ne in suka shasha abin da dai zai fitar da kai daga cikin hayyacinka to idan aka ba su suka ce kawai sai su ji ba abin da suke so so sai dai su ta yanke hannun mutane ko kuma su yi ta harbe mutane yaran da muka yi hira da su a wancan lokacin da yawa suka ce ba san ma iyakacin mutane da suka yanke wa hannaye ba ba san iyakacin mutane da suka karkashe ba sai suke gaya mana mu su dai yanzu sai dai a yi musu hakuri a gafarta musu don a gaskiya a wannan lokacin ba a cikin hayyacin su suke ba shine sai nake kwatanta shi da wannan abin da yake faruwa duk ɗaya ne misali kamar yaran chibok da aka kama sai muke tsammanin ma yanzu kusan da su ne ake amfani tun da kaga wannan duka yara ne kasa da shekara sha biyar ko makamancin haka to sai muke ma zargin cewar su ne aka dawo da su yanzu wannan yan matan da ake cewa an kama a can sun yi kaza a can sun yi kaza a can a irin wannan yanayi misali ya za a iya tantancewa da irin waɗannan yara misali a wuraren jama'a yanayin akwai yadda ake gane waɗanda suke ɗauke da wani abu a jikinsu misali mutum idan ya taho za a gan shi mostly ko da ba lokacin zafi ba ne za a ga yana zufa sai yadda ake cewa wai maras gaskiya ko a ruwa ya yi jibi ko sannan kuma an ka matso da shi kusa da shi wata watakila ka je yana wani wari na aida na turaren da aka masa na wani magani kafin ya fito yin aikin ko kuma wani abu da ya sha sannan za ga idanunsa jajaye saboda wala Allah wani abu da aka bashi ya sha ko makamancin haka sannan za ka iya ganin kuma in aljihu ne a in kunkumi ne in baya ne misali za ka ga wani abu ya dan yi tudu a jikinsa za ga dai misali ba asalin yadda mutum yake bane za ka gan shi ya dan yi nauyi ya kara nauyi ko ya kara faɗi saboda wannan abin da aka kulla masa a jikinsa idan kuma a mota ne misali za ka kasan yayi kasa kamar an sa wani lodin ka saboda abubuwa masu fashewa wanda ake har hadawa a gida haka misali ba wai na kamfani original ba local bomb kenan ake kiransa ko za ga an raba drum rabin drum kusan su ne ma a raba rabin a raba drum biyu sai a loda wannan chemicals din da suke sa abu ya tashi shikenan sai a sa su a bayan boot to kaga dole tun da an cika boot da wannan kayayyakin masu nauyi to dole ka ga ya rinjaya ta wannan dai zaka iya ganewa amma muhimmanci tun da mu yanzu na mutane ne ake ba a mota ba yawa yawan su shine kawai za ga mutum jikinsa ya canza ya danyi nauyi nauyi za ka ga yana zufa zaka ga kuma kamar yana baya jin maganan kowa kawai shi dai ya kai inda zai cimma burinsa inda aka tura shi idan mutum ya ga wannan siffofin a tattare da yarinya misali ko wani mutum me ya kamata yi eh abin da ya kamata yi gaskiya shine ba za mu ba da shawarar ya je ya tare shi ba saboda in ka tare shi gaskiya zai iya tashi da ku gabaki daya abin da zaka yi shine dai ku yi ta lura da shi ina zai je ina yake tafiya kuma da ka gani kafin ma ka fara wannan shine sai ka kira akwai numbobi da aka bayar da yawa na jami'an tsaro wanda in ka kira insha Allah za su yi responding za su taho da wuri su kuma dau matakin da ya dace saboda tsare rayukan mutane da su tunda kai ba jami'in tsaro bane kuma baka da maganin bindiga baka da maganin bomb ma'ana ko kuma in ce baka san yadda zaka eh, tinkari mai wannan abun a jikinsa ba saboda haka babban abin da mafi muhimmanci shine ka kira wanda yake da haƙƙi akan abin shi kai maganar kwatankwacin wannan al'amari da idan kai gane maka a Sri Lanka wai ya aka cimma karshen sa eh a lokacin gaskiya sojojin Najeriya yaki su yi da karfin da kuma haɗin gwiwa tun da ƙasashen Afirka ta yamma ne gabaki ɗaya suka halarci wajen to da karfin Najeriya da kuma haɗin gwiwan kamar su Ghana da Niger Burkina Faso Guinea Conakry liberia to da taimakon wa'annan aka haɗa kai aka yi nasara aka yi ta kakkama garuruwan su har dai kusan aka cimma buri to daga nan abin ya tsaya amma sai da aka yaƙi gaskiya dace tsakanin sojoji na haɗin gwiwa da kuma su wa'annan 'yan tawaye da suke aikata wannan mummunan ayyuka ɗin To, Madalla mun gode da waɗannan bayanai sai kuma dambarwar siyasa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Gombe ga wakilin Abdulwahab Muhammad da wani da ake toyawa. A jihar Gombe, jami'ar APC ta adawa ta fada cikin yanayin rudani a sanadiyar rikicin da ya kunno kai da ya kai ga shugabannin jami'ar a matakin jihar suka ba da sanarwar korar sanata Danjuma Goje daga jam'iyyar da kuma dakatar da wasu 'ya'yan jam'iyyar fiye da goma. wannan hukunci da shugabannin jami'ar suka dauka bai daɗi ga wasu 'ya'yan jami'ar ba wanda su ma daga baya suka ba da sanarwar dakatar da shugaban jami'ar barista magaji daho da kuma ƙarin wasu daga shugabannin jami'ar su kimanin goma honorable billy garba shine kakakin jami'ar apc a jihar gombe ya mini bayani game da korar da aka yi ma dan juma goje daga jami'ar a hirata da shi ta tarho minista da ke dan juma muhammad goje wanda ya yi gwamna ya yi minista mun kore shi a jami'ar apc da wasu yan makarantarsa sun kai wajen mutane kusan guda goma sha biyu. to a wani dalili. kafin mamaki shi ne duk lokacin da aka zo kamfen wani dan juga goje ya hana mu takarar takararmu na apc ne haya. abin mamaki kuma na biyu shine da dan juma shi ne a gaba ya haɗa baki da pdp wanda mu a ganin mu ya wulakantar da jami'a ya wulakantar da mu a matsayin mu na mutanen gombe ya samu a cikin wani hali na abin kunya shi ya samu muka ce da wannan wulakancin da yake mana a matsayin mu na mutanen jihar gombe mun kiraye shi ya ce shi ba zai zo ba mun yi kwamiti mun ce ya zo ya bada abu ya bayani ya ce da zai zo ba ya sa muka duba cikin kundin tsarin mulki domin ya rage mana muka ce da yanzu mu ba abu da ya rage mana muka yi zaba muka ɗauki takarda muka kai wa national muka yi zama muka kai wa national chairman shaida musu cewa mu a jihar gombe mun da daga ɗan jima gode daga jami'ar apc kuma ina son shaida maka cewa wannan mataki na farko ne za mu bi ka'ida na kiranye yanzu bai da jami'a yanzu bai da jami'a dama ya tafi wajen asusun ya ne yanzu bai da jami'a tun bai da jami'a matakin da ya rage mana yanzu za mu yi za mu ɗauki mataki na gaba mu yi ka'idan da constitution ta bamu dama dokar kasa ta bamu dama mun musu kiranye mu dawo da su gida a ɗaya hannun kuma bangaren da ke goyon bayan sanata danjuma goje su ma sun bayyana dakatar da shugabannin jam'iyyar da kuma naɗa mataimakin shugaban jam'iyyar a matsayin shugaban riko kamar yadda mataimakin sakataren jam'iyyar umar muhammad din ya yi bayani a hirata da shi ta tarho. wannan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. daga harkokin siyasa kuma sai ayyukan inganta rayuwa al'umma a jihohin Sokoto da Bauchi inda hukumar raya al'umma ta Amurka take gudanar da wani shiri da take kira T-ship a takaice. Wakilinmu Murtala Faruk Sanyina ya haɗa rahoto. Shekaru biyar kenan da gwamnatin kasar Amurka take gudanar da shirin na t mai manufar inganta kiwon lafiyar mata masu juna biyu da sha'anin haihuwa da kuma kula da lafiyar kananan yara da rigakafi har ma da muhimmancin tazarar haihuwa a karkashin hukumar ta ta tallafa wa ƙasashe wato USAID a jihohin Sokoto da Bauchi. To sai dai fa wajen babban taron naɗe tabarmar shirin a Sokoto gwamnati da jama'ar jihar sun lura da ɗimbin alfanu da kuma fa'idodin da suka girba ta shirin mai ban kwana wanda suka yi muradin ɗorewarsa. Dr. Buhari Bello Kware shine babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto. Babu shakka zuwansu ya taimaka mana. Na ɗaya wajen inganta rayuwar mata sannan da kariya ga yara waɗanda ake haifa. Hulɗan mu da su da irin ilmummukan da sun kawo cikin wannan al'amari ya taimaka mana kwarai. Banda wannan sun taimaka mana mun tsara shiri na musamman yadda za mu tunkari matsalolinmu na harkokinmu na lahiya a jihar Sokoto. Wannan abin ya sa yanzu a kowane bangare muna iya ganin inda matsalar mu take sannan kuma muna iya tunanin yadda za mu iya gyara ta sannan ta hannunsu mun samu taimako na su ba mu kwarin gwiwa don mu kirkiro da wani tsari na harkar ungozuma wanda muka kira na al'umma wanga cikin takaitaccen lokaci za a ba da horarwa ga mata wanda za su iya karɓar biki shi za a ɗauko daga cikin ƙauye a ba su horarwa yadda tana nan ba wai wani wuri take ba sai an tafi an wahala bayanai da kungiyoyi masu zaman kansu daban-daban da jami'an kiwon lafiya da ma sarakunan gargajiya suka bayar a wajen taron shi ya nuna irin gagaruman nasarar da gwamnatin kasar amurka ta samu a shirin in ji shugaban hukumar tallafawa kasashe ta kasar amurka wato usaid a nigeria michael harvey this has been one of the projects i've really been impressed with because what we've tried to do is come into states and show simple techniques that can get very very big impact ya ce wannan shine babban abin sha'awa domin abin da muka zo yi a uh, jihohin shine nuna hanyoyi da dabaru masu sauki da za su haifar da tasirin gaske tare da samar da kwarin gwiwa da uh, aiki tare a tsakanin uh, hukumomi da jami'an ma'aikatar lafiya da ma al'umma kanta tasirin hakan ko ya bayyana karara idan ka yi la'akari da yadda aka inganta sha'anin kiwon lafiya da ma asibitoci tare da dimbin rayuka da aka ceto musamman a sha'anin haihuwa da lafiyar iyali kuma wannan dama shine burinmu ina ganin jama'a kansu sun yi farin ciki da hakan think people are excited by that. Dakin taron dai ya barke da su sa'ad da gwamnan jihar ta Sokoto Aminu Waziri Tambuwal a jawabinsa da harshen Turanci ya yi na'am da tasirin shirin inda kuma ya yi alkawarin gwamnatin jihar za ta ci gaba da ɗaukar nauyin gudanar da dukkan tsare-tsare da ayyukan shirin bayan wucewar hukumar ta USAID. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To a gaida Murtala har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da minti 23 na asuba ga nasiha albarkacin watan Ramadan. a sunana abdullahi jidda damare a kuma ni ne coordinator na kungiyar nan da ke ganin an wanzar da zaman lafiya tsakanin addinan nan guda biyu wato musulmai da kiristoci wanda aka fi sani turance interfaith mediation center international a bahaushe ce zaman lafiya ya fi zama nan sarki wannan kalmar na da ma'ana kwarai da gaske domin da zaman lafiya ne kawai za ku iya ku ci gaba da zaman lafiya ne kawai za ku samu makarantu za ku samu wuraren ku samu ku ibadan ma da kanta da zaman lafiya ne za ku samu wurin shan magani in baka da lafiya ka je ka sha magani da zaman lafiya ne za ka iya ka yi tafiya ka je ka yi harkan kasuwanci ta zaman lafiya ne kawai za ku rayu idan babu zaman lafiya to za a karasa ne wajen kashe rayuka wajen wato a ƙona dukiyoyi wajen kawo ƙiyayya in babu zaman lafiya zai kawo kawo husuma zai kawo haɗama kai dai a takaice zaman wato zaman lafiya ya da muhimmi a wajen rayuwa na dan adam kuma in ba zaman lafiya to tamkar rayuwa ba zai kasance yana inganta ba idan muka dubi musulunci a addini na in ka dubi sunanta ma da kanta islam ma'ananta ta samo da asali daga kalmar nan na larabci wato salam shine zaman lafiya kaga idan ka dubi musulunci daga farko har ƙarshe za ga cewa tana kokari ne ta tabbatar da cewa musulunci ya samar ma jama'a gabaki daya a duniyar nan zaman lafiya shi yasa aka kirkiro ko kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu sunan addinin ma daga me daga zaman lafiya ko da shike akwai definition wato fassara daban wanda yake nuna cewa wato miƙa wuya miƙa al'amari zuwa wajen Allah subhanahu wataala da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci mu yi da shi dukka idan ka duba suna haɗe ne shine mai Allah umurce mu shine ka zauna da kanka a cikin zaman lafiya ka zauna da makwabtanka a cikin zaman lafiya ka zauna da yan uwanka a cikin zaman lafiya ka zauna da kowa da kowa a cikin duniyan nan a cikin zaman lafiya shi yasa idan kai sallah ka gama za ga za ka yi salamu alaikum ka yi ta eh, ka ta dama salamu alaikum ka yi ta hagu sannan kana mai daga kanka gaba da kuma ka yi baya yana nuna cewa ina zaman lafiya da kaina inda nake zaune da kuma duk abin da yake daga inda da nake zanen da hannun dama na har zuwa ƙarshen duniya da kuma abin da ke gaba na har zuwa ƙarshen duniya da abin da yake baya na har zuwa ƙarshen duniya da kuma abin da yake haguna har zuwa ƙarshen duniya duniya saboda haka a matsayin ka na musulunci tilas ne ka zauna a cikin zaman lafiya kamar yadda Allah ya umurce mu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Jiya talata ne wasu mutane ɗauke da bindiga suka shiga wani gida a arewa maso gabashin Kenya suka shiga harbin kan mai uwa da wabi inda suka kashe mutane goma sha hudu. Ƙungiyar nan ta Alshabab ta ce ita ce ta yi wannan harbi a ƙauyen na Soko Imbuzi da yake bakin iyaka da ƙasar ta Somalia. dan majalisar dattawan kasar kenya santa bilo aden kero ya shaida wa muryar amurka cewa an kai wa gidaje biyu hari ne a wannan ƙauyen waɗanda mazauna gidajen yawancinsu ba 'yan somaliya ba ne yawancin ma'aikata ne da ke aikin gine-gine da tafiyar da wasu harkokin kasuwanci daban-daban rahotanni sun bayyana cewa 'yan kungiyar alshabab da ke zaune a cikin kasar ta kenya sun jima suna kai hare-hare a wurare daban-daban a cikin kasar domin ramuwar gayya wani jami'in diplomasiya a vienna ya ce tattaunawar da ake yi game da nukiliyar kasar iran har yanzu ba kawo karshen sa ba domin ko an sake sa lokaci amma ana fata wannan karin ya zamo ne na karshe jakadar kasar da ba a mace sunanta ba ya shaidawa manema labarai jiya talata cewa akwai wahala a ci gaba da wannan tattaunawar ko dai a cikin matsaya cikin awoyi 48 ko kuma a jingina wannan batu dindindin bayan kasa cin matsaya a 30 ga watan yuni a matsayin rana ta ƙarshe na wannan tattaunawar tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya nan shidda yanzu haka dai an ɗage zama har zuwa ranar juma'a mai zuwa idan allah ya kai mu sai dai tawagar da ke wakiltar kasar iran a wannan batu ta ce ba wani lokaci takamaimai da aka shata domin kammala wannan tattaunawar sai dai mai magana da yawan tawagar amurka a wannan zance mariya haf ta ce batu na gaskiya shine amurka ta fi son ganin an samu yarjejeniya mai ma'ana kuma karbabbe wanda ba na je kana yi ka ba to a gaishe ka da takaitattun labarai muka kawo karshen shirin na wannan jiko sai kuma can da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin da karanto labarai da kuma malam sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau jim harman da kuma abubakar janaidu da dukkan su suke ɗakin watsa shirye-shiryen alheri alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.